radio VOH hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله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 masu sauraro kun kamo rediyo hausa biyu boh ne a cikin shirin sana yamma zango na uku kuma na karshe a wani rana ta litinin hassan barka ne da sauran abokan aiki ke muku sallama da fatan kuma an yi ni lafiya a jerin shirye-shiryen da muke dauke da su da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye waɗanda suka hada da shirin na afirka a yau bayan sa akwai shirin na muryoyin ku masu saurare sai kuma shirin na kisoshin rayuwa muna kuma dauke da shirin na dokokin zamantakewa sai kuma shirin na duniyar mu a yau waɗannan da yarda Allah su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku a cikin shirin na wannan lokaci amma kafin duk waɗannan sai an fara da jin shirin nan na kokun san da ke leƙo muku wasu daga cikin muhimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana ta Allah. Kokun san. jama'a masu saurare assalamu alaikum yau litinin takwas ga watan maris shekara ta 2021 wanda ya daidai da 24 ga watan rajab na shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 1433 da suka gabata a rana irin ta yau wato 24 ga watan rajab na shekara ta tara hijira kamariya ali bin abi talib alaihi salam ya jagoranci yakin kwatar gano haibar daga hannun yahudawa a kusa da birnin madina kafin haka dai manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi wa sahabbansa bishara da cewa za a kwace ganoyin haibar daga hannun yahudawa waɗanda suka daɗe sai wa musulmi makirci domin ko yahudawa sun yi imanin cewa babu wani mahaluki da zai iya kwace iko da ganoyin da suka gina a haibar amma bayan da musulmi suka yi ta kai musu farmaki sun sami nasarori wajen kwace wasu daga cikin ganoyin amma wasu manyan ganoyi guda biyu daga cikinsu ne suka gagara a nan ne manzon Allah tsira da amince Allah su tabbata a gare shi da Allah yansa tsarkaka yake cewa gobe zan ba da tuta ga wani mutum wanda Allah da manzansa suke son shi sannan shi kuma yake son Allah da manzansa da gari ya waye mutane suka taru baki daya sai ya mika wa Ali dan Abu Talib wannan tuta ya kuma ce dukkanin sahabbai ya ba su umarni da su biyayya gare shi domin kwato sauran ganoyin da suka rage a hannun Yahudawa a Khaybar da taimakon allah maɗaukakin sarki aliyu dan abu talib ya sami nasarar kwato waɗannan ganoyi guda biyu da haka kuma aka kawo ƙarshen makircin yahudawa da cutarwar da suke yi wa musulmi a birnin madina da ƙarshe masu saurari ko kun san cewa shekaru 58 da suka gabata a ranar irin ta wato 8 ga watan maris na shekara ta 1963 jam'iyyar ba'as ta karbi madafin iko a ƙasar syria bayan samun yancin kan ƙasar syria daga hannun turawan faransa 'yan mulkin mallaka kasar ta kasa samun zaman lafiya saboda yaƙe-yaƙe da ta shiga da isra'ila a shekarun 1948 da kuma 1956 bayan haka kuma sojoji sun yi juyin mulki a shekara ta 1961 suka kuma fitar da kasar daga haɗaɗɗiyar daular larabawa ƙarƙashin jagorancin jamal nasir na kasar masar daga nan sai aka samar da jam'iyyar ba'az a cikin sojojin kasar ta siriya waɗanda suka yi ƙarfi kuma suka kwace mulki a shekara ta 1963 daga nan kuma suka fara gabatar da jam'iyyar ta ba'az ga mutanen kasar majalisar dokokin kasar ta siriya ta rubuta sabon kundin tsarin mulki bisa wannan akida ta jam'iyyar ba'as. Masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirin muna farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa 7 da minti 50 na safe. agogon Najeriya, niger Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6 da minti 23 zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Tumarilla masu raro barkan mu da sake saduwa a daidai wannan lokaci Hassan barka ne kuma ke muku sallama a cikin shirin na wannan lokaci. Shirin shirye-shiryen da muke dauke da za su zo muku ne bayan Abdullahi Salihu Usman Katsina ya fara da karanta mana labaran duniya. To da farko ga muhimman kanunsu. iran ta ce babu batun tattaunawa tsakaninta da amurka matukar dai bata janye takunkuman da ta gaba mata ba shugaban jamhuriyar nijar muhammadu isu ya lashe kyautar gidauniyar mo ibrahim kungiyar ƙasashen musulmi ta yi tir da harin da aka kai a somaliya yanzu kuma ga cikakkun labaran da ke majiyar gwamnatin iran sun bayyana cewa babu wani batun tattaunawa tsakanin amurka da iran matukar dai amurkan ta janye dukkanin takunkuman da ta kaka ba wa kasar ta iran ba majiyar sun yi ishara da cewa kasashen turai sun fahimci bayanin da ministan harkokin wajen kasar iran muhammad jawad zarif yayi da kuma shugaba ruhani akan batun tattaunawa tsakanin iran da amurka bisa abinda majiyoyin suka ambata sabbin matakai waɗanda za su zo bisa bayanin shugaban rohani da kuma minista harkokin wajen kasar iran za su zo ne kawai idan amurka ta janye dukkanin takunkumai da ta kakaba wa iran a lokacin na iran kuma za ta koma yin aiki da bangaren yarjejeniyar nukiliya da ta jingina yin aiki da su sannan kuma idan har akwai wani batu dole ne ya zama karkashin tattaunawa da ta shafi shirin iran na nukiliya wanda kuma zai hada dukkanin bangarori da suka hada da rasha china jamus burtaniya da kuma faransa shugaban jamhuriyar nijar muhammadu iso ya lashe kyautar gidauniyar mo ibrahim da ke dauke da dala miliyan biyar saboda yadda ki amincewa ya soya kundin tsarin mulkin kasar domin ci gaba da zama kan karagar shugabancin kasar gidan radon faransa ba da rahoton cewa gidauniyar ta ce shugaban muhammadu iso ya gudanar da jagoranci na gari wajen shawo kan matsaloli da suka addabi jama'a irin su talauci yaƙi da ta'addanci da kuma fari shugaban kwamitin ba da kyautar ya bayyana cewa shugaban muhammadu isuhu ya yi nasara wajen rage yawan talauci da jama'a suke fama da shi daga kashi 48 cikin 100 da aka sani shekaru goma suka gabata zuwa kashi 40 cikin 100 hakanan kuma ya bayyana cewa duk da irin kalubale da shugaban ya fuskanta muhammadu isuhu ya cika alkawla da yi wa al'ummar nijar nishatawa kasar makoma mai kyau wajen shirya zaɓe wanda ya samar da wanda zai gaje shi wanda kuma shine irin sa na farko tun bayan lokacin da kasar ta samu 'yancin kanta daga mulkin mallaka na turawan faransa to jama'a ba saurari kada a sha'afa labaran da sana zo muku ne daga sashen hausa na radio boh a birnin tehran ƙungiyar kasashen musulmi ta fitar da wani bayani wanda take yin tir da allah wadai da harin da aka kai a wani dakin cin abinci da ke birnin magadishu na ƙasar somaliya kamfanin dillancin labaran anatolia bayar da rahoton cewa a cikin wani bayani wanda ya fitar a yau babban sakataren kungiyar kasashen musulmi yusuf bin ahmad al uthaymin ya bayyana cewa harin da aka kai a birnin magadishu wanda ya sanadiyar mutuwar mutane ashirin da kuma jikatar talatin abin yin allah wadai ne ya ce babu wani dalili na kisan jama'a babu gaira ba sabar kuma masu danganta kansu da addini suke kaddamar da irin wannan hari to hakika sun jahalce addini hakanan kuma wannan aiki babu umar basa da ta'addanci bayanan ya ci gaba da cewa kungiyar kasashen musulmi ba ta lamunta da ci gaba da irin wannan aiki tare da kira da dauki kwararren matakai a tsakanin dukkanin kasashen musulmi wajen tunkarar ayyuka da ake aikatawa da sunan addini waɗanda suke bata fuskar musulunci a idan duniya har yanzu dai babu wata kungiya da ta dauki nauyin kaddamar da wannan hari amma tuni aka zargi kungiyar nan ta ashabab da ke da alaka da kungiyar alkaida wajen kaddamar da har-haren a wani bayani wanda ya yi a yau a fadar vatican bayan komawarsa gida daga ziyarar da ya gudanar a kasar iraki jagorar mabiya addinin kirista na ɗarikar katolika ba roma francis ya bayyana farin cikinsa matuƙa dangane da ziyarar da ya gudanar a kasar iraki ya bayyana cewa wannan ziyara dai ta tarihi ce domin kuwa ita ce irin ta ta farko wadda wani jagoran mabiya addinin kirista na ɗarikar katolika ya gudanar a ƙasar iraki sannan kuma ya bayyana cewa tattaunawa da ta gudana a tsakaninsa da shugabannin irakin da kuma manyan jagorori na addini na kirista da kuma musulmi da sauran shugabannin kabilu ta yi armashi matuƙa ya kuma yi fatan cewa dukkanin al'ummomi za su haɗa kai da kuma haɗa ƙarfi da ƙarfe wuri guda domin ci gaban al'ummominsu baki ɗaya kamar yadda ya bayyana cewa wannan ziyara za ta zama wani babban masomi ne na samun haɗin kai a tsakanin al'ummomi da kuma zaman lafiya a yankin gabas ta tsakiya papa ya yi godiya ta musamman ga ayatollah sani babban malamin addinin kasar iraki dangane da fatawar da ya bayar inda ya bayyana cewa wannan fatawa ita ce ta kubutar da kasar iraki daga mamayar 'yan ta'adda ta jama'a masu ware ƙarshen labaran duniyar kinan. To a gaida Abdullahi Salihu Usman Katsina wanda ya tattaro ya fassara kuma karanta mana labaran duniyar daga nan Radio Hausa VOH. To yanzu kuma sai taskar mu ta shirye-shirye za kuma mu farawa da shirin na Afirka a yau. Afirka a yau. Bismillahir Rahmanir Rahim masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na Afirka a yau. Shirin da ke muku dubi cikin wasu daga cikin muhimman al'amuran da suka faru ko kuma suka faru da suke ci gaba da faruwa da kuma daukan hankula a bangarori daban-daban na nahiyar tamu ta Afirka inda muke tattaunawa da kuma yin karin bayani kansu bugu da kari kan hira da masana da kuma kwararru kan bangaren da abin ya shafa. To da fatan masu saurare suna cikin koshin lafiya kuma za su kasance tare da mu tun daga farkon shirin har zuwa karshen sa to har zuwa yanzu dai batun sace yara 'yan makarantu a Najeriya da kuma yin garkuwa da su don neman kuɗin fansa ko kuma dai wata bukata ta daban na ci gaba da ɗaukan hankula a ƙasar da ma yankin gabaki ɗaya musamman bayan sace yara 'yan makarantar sakandare na Kagara da ke jihar Neja da kuma na makarantar sakandare na Tungibe da ke jihar Zamfara da aka yi a 'yan makonnin da suka gabata to a shirmu da ya gabata ranar alhamis inda masu rare suna tare da mu mun taɓo wani bangare na wannan batu inda muka tattauna da dr kabiru adamu masanin harkokin tsaro a najeriya kana kuma shugaban kamfanin nan mai bada shawara kan harkokin tsaro a abuja wato bacon consultants inda muka tattauna da shi kan wannan batu na dalilan da ya sanya me yasa a halin yanzu su waɗannan 'yan masu yin garkuwa da mutane da kuma sace mutane sau koma ga bin makarantu suna sace yara 'yan makaranta don cimma wasu manufofi da suke da su da kuma irin yanayin yadda gwamnatocin waɗannan musamman waɗannan jihohi suka bi da yin mu'amala da wannan batu na sace yara din da har ya kai ga an sako su to a makon da ya gabata da mun tattauna kan wannan batu inda a yau da dala kamar da muka yi alkawari za mu taɓa wani bangare na shi wannan batun da har zuwa yanzu yake ci gaba da ciwo al'umma a ƙwarya da haka sai masu sauran su gyara zama don jin yadda shirin zai kasance. to masu saurari barka mu da sake saduwa kamar yadda kuka ji a farkon shirin batun da muke tattauna a kai shine batun matakan da a halin yanzu masu garkuwa da mutane suka fara dauka na yin garkuwa da kuma sace yan makarantu na sakandare a Najeriya bangare daban-daban lamarin da wani bangare yake barazana ga tsaro na kasa wani bangare kuma yake barazana ga hatta batun ilimi a kasar ganin cewa wasu jihohi da dama a Najeriya din musamman arewacin kasar sun rurrufe makarantun kwana na sakandare don gudun irin waɗannan abubuwan da yake faruwa ba. ka ah, to alhamdulillah dai kamar yadda ka bayyana da karshe dai su waɗannan yan makaranta na karshe da aka sace yan wannan makarantu guda biyu da muka bayyana an sako su to sai dai kuma har ya zuwa yanzu ba tantance wani irin dabaru ne su gwamnatocin nan suka yi amfani da shi gurin kwato waɗannan yara daga hannun waɗannan yan bindiga bisa yi cewa gwamnatocin sun ce ba su ba da kuɗin fansa ba a zahiri kuma su waɗannan masu bindiga din da suke nema a zahiri shine batun kuɗin fansa suke nema to amma an ce ba a bayar ba wataƙila akwai hanyoyi daban-daban da su yanzu yan bindiga din suke ba wataƙila ba ku da kuɗin fansa din ko suke suke so ba mai bisa da wasu bukatun su daban-daban da suke da su ko na sako musu mutanen su waɗanda ake tsare da su ko kuma dai wasu hanyoyi na daban waɗanda suke da su wanda watakila ta daga cikin abin da aka cima da gwamnatoci din har aka sako waɗannan yara da aka sace Allahu alam har zuwa yanzu dai abubuwa ba su fito fili ba to a bangare guda kuma bayan dukkanin waɗannan batutuwa ana ci gaba da samun sabani tsakanin gwamnatin tarayya wacce ita take da alhakin tsaro na ƙasa na gabaki daya jami'an tsaro a hannunta suke yan sanda sojoji sun a hannunta suke a bangare guda kuma sai kuma gwamnatin jihohi waɗanda su kuma suke da alhakin tabbatar da tsaro a waɗannan jihohi nasu waɗansu jihohi din musamman kamar jihohin da abin ya faru musamman gwamnatin jihar zamfara ita tana da akidar tattaunawa da waɗannan 'yan masu bindiga hatta ma waɗansu labaran wasu bayanan ma bayyana cewa gwamnan jihar din yana ya ba wa su waɗannan musamman waɗanda suka tuba daga cikin su masu bindiga din ya ba su abubuwa na jin daɗi kamar gidaje da motoci da dai sauransu dan dai su dan su daina wannan ayyuka da suke yi a bangare guda gwamnatin tarayya ita kuma tana ganin cewa wannan ba hanya ne da ya kamata a ce an bi ba hatta shugaban kasa na Najeriya din Muhammadu Buhari ya fito ya soki irin wannan wannan lamari na bawa 'yan bindiga din kudade ko gidaje ko motoci da waɗansu jihohi din suke yi hakanan kuma gwamnati tarayya din a ci gaba da kokarin take a cikin makon da ya gabata din gwamnati tare ta sanar da wata wani mataki da ta dauka na hana tashi da saukan jiragen sama a jihar Zamfara saboda abin da take ganin cewa ana amfani da wannan wurare ana amfani da wasu irin jirage wanda suke kawo makamai a jihar din da kuma dai wani su batutuwa daban-daban wanda gwamnatin ta yi bayanin su wanda take ganin cewa haka din zai iya kawo barazana ga batun wato tsaro a jihar jiha a bangare guda gwamnatin jiha din ta nuna rashin jin daɗin ta da kuma nuna cewa gwamnatin tarayya ba ta fahimci inda aka sa gaba ba to waɗannan sa daga cikin abubuwan da a halin yanzu suke ci gaba da faruwa a wannan bangare a Najeriya to don ci gaban tattaunawa kan wannan batu din a halin yanzu din muna tare da Dr. Kabiru Adamu masana harkokin tsaro a Najeriya kana kuma kamar na bayyana shugaban kamfanin nan na ba da shawarwari kan harkokin tsaro wato Becom Consultant a nan Abuja Najeriya to Dr. Barka mu da warhaka muna da bayani ne dangane da batun nan na sace yara 'yan makarantu a jihohi da a halin yanzu haka arewacin Najeriya ke faruwa to a halin yanzu matsalar da ta fara kunno kai a cikin wannan batu din shine irin sabanin da ake samu tsakanin gwamnatoci na jihohi musamman gwamnatin jihar zamfara da kuma gwamnatin tarayya na najeriya inda gwamnatin tarayya take ganin cewa matakan da gwamnatin zamfara take dauka da ta tona da yan bindiga nan da basu kudade da shoronsu kamar abu ne wanda ke ya riga da ba wato bari haifar ba da mai ido ga jiha din ba a bangare guda kuma ita kuma tana ganin cewa wannan ita kamar ita ce hanyar da ya kamata a ce ta bi wurin tabbatar da tsaro a wannan jiha nata a matsayin na masanin harkokin tsaro dokta ya kake ganin wannan lamari wa kake ganin wannan sabani tsakanin gwamnatocin biyu kuma menene abin yi a karkashin kimiyyar ko ilimin nazartan laifuka wato criminology duk lokacin da kake son ka magance irin wayannan matsaloli to akwai abubuwa biyar wanda ya kamata ka yi na farko shine ka tsau ka tsawaita ko kuma ka katsawar kafar ka karfafa shi wato hatsarin da ke cikin al'amarin duk lokacin da wani ya ce zai shiga to ya san cewa akwai hatsari kuma za a kama shi a hukuntar da shi na biyu shine ka karfafa eh, irin damar da shi barawon ko dan ta'addan yake da shi zai yi amfani da shi kafin ya yi laifin ah, na uku shine ka ɗebe ribar da zai samu daga cikin al'amarin na hudu shine ka ɗebe duk wani amfanu wadda ba shi ba duk wani ma wanda yake tattare da al'amarin zai samu sannan na biyar shine ka hana hanyar ko dalilan da yake samu don ya yi laifin da zai yi to Ah, wannan yanayi da gwamnoni suke bayar da ah, ko wani amfanu ko wani tukuiki ko kyauta ko wasu hanyoyi dai ah, wanda za su taimaka masu wayannan wanda suka tuba daga ta'addanci yana da wuri a hanyoyin magance irin wannan ta'addanci kamar yadda na zayyana abubuwan nan guda biyar wanda nake su ya kamata a yi a wurin cikin ilimi na magance laifuka to a wannan wannan yanayin idan gwamnoni suka yi amfani da ɗaya ba su yi amfani da sauran ba to kaga ba za a samu nasarar da ake son a cimma ba shi yasa nake bayar da shawara su tsaya su fuskanci abubuwan gaba ɗaya in ka ce ka ba ma shi ɗan ta'adda wanda ya ko barawo wanda ya tuba eh, misali gida ko mota ko sana'a ba tare da ka tsaurara wayancin abubuwan guda hudu wanda na ayyana ba misali ka karfafa eh, shi hatsarin da ke cikin al'amarin ya yanzu in wani ya kira yana tunanin shi ma ya shiga to ya san cewa za kama shi a hukuntar da shi to za ka ga cewa abin da za ka yi wato kana kusan kwadaita ma wayansu ne su shigo al'amarin don su ma saurare su a yi musu irin kyautar da ka yi ma wayanda na farko to amma in ka haɗa abubuwan guda biyar duka kai to za ka ga an samu nasara to a takaice dai ya kamata gwamnonin nan su zauna su yi magana da junansu su kuma da gwamnatin tarayya a tabbatar da cewa an samu tsari na gaba ɗaya wanda za a fuskanci al'amarin nan a kuma sa duk Kawai na abubuwan guda biyar wanda na ambata kar a yi ɗaya a bar hudu kar a yi uku a bar biyu a yi su gaba ɗaya to gaba ɗayan nan shi zai taimaka cewa tsari na hukuntar da mai laifi wato abinda ake ce ma administration of criminal justice system an karfafa shi kuma shi ne kadai zai zan hannunka mai sanda ga duk wani wanda yake son misali ya shiga cikin irin wannan al'amarin a yanayin da muke da matasa kusan dubu arba'in ko abin da ya haura haka ba su da aikin yi kuma a zuwa samu irin wannan sana'a wadda take da amfani sosai ana samun riba a cikinta kuma gashi ba a hukuntar da wanda suke ciki to gaskiya hatsari ne ga kasa. To dokta har yanzu dai muna kan batun nan na sabanin da ake samu din ko kuma kokarin da ake tabbatar da tsaro din a jiha. A kwanakin baya can mai bawa shugaban kasa shawara kan harkokin tsaro janar Mangono mai ritaya ya fitar da sanarwar cewa gwamnatin tarayya ta dauki mataki na hana zirga-zirgar jiragen sama a jihar Zamfara. Saboda zargin da suke cewa ana amfani da wasu jirage wurin sauke makamai a gurin da kuma harkar ma tonar ma'adinai a nan jihar Zamfara wanda duk ake ganin waɗannan abubuwan sa daga cikin abubuwan da suke haifar da da lamarin rashin tsaro a nan jihar zamfara a matsayinka na masanin harkokin tsaro yaya za ka fassara wannan mataki da gwamnatin tarayya din ta ɗauka sannan shin kana ganin haka wannan din zai iya magance matsalar tsaro da yanzu ake fuskanta musamman a nan jihar zamfara din wannan yunkuri wanda ita gwamnatin tarayya ta yi a jihar zamfara eh to mataki ne mai kyau amma a mu fahimta kusan an ci gaba da abin da ake yi ne da sabon abu kawai a cikin wannan shine hana jiragen nan tashi to kuma mu muna da fahimtar cewa lalle wannan ba shi bane hanya na magance wannan matsalar eh zai iya taimakawa amma kafin mu ga tasirinsa sai an yi amfani da hanyoyi na ƙarfafa eh, yadda da kuma zamantakewa na ainihi wato kwarara a tsakanin al'umma akwai gibi na yadda tsakanin al'ummomi wato hausawa da fulani sannan da tsakanin al'umman nan kuma da gwamnati to duk wata duk hanyar da za a ce zaɓe ba tare da an magance wayan abubuwan biyu ba za ka ga matakan ba su yi tasiri ba to ya kamata gwamnati ta fito da hanyoyi na karfafa shi wannan tsari na zamantakewa tsakanin al'umma da kuma na karfafa yadda da ke tsakanin al'umma da gwamnati wannan zai tasiri sosai wurin taimaka ma jama'a su ba gwamnati bayanai na ainihin abin da ake ciki abu na biyu shine barin gwamnatin jihohi da ita gwamnatin tarayya take a irin wannan tafiya kaga an yi taro na tsaro na ƙasa ba tare da an sa gwamnatin jihohi ba a ciki wannan babban kuskure ne don gwamnatin jihohin nan su ne ainihi za su gabatar da wannan kuduri da sauransu wanda aka yi a wannan taron na ma ji shi gwamnan zamfara ya yi bayani ya nuna cewa ita gwamnatin tarayya ba ta fahimci me ke faruwa a jiharsa ba kaga kuskure na farko abu na uku shine tabbatar da cewa jami'an tsaron nan da aka yi cewa an ba su irin wayannan umarni suna da ainihin damar su aiwatar da irin wannan umarni da aka ba su wayansu na cikin wayanda ke da fahimta cewa in an baka aiki kuma an tabbatar ka tabbatar da cewa ka san menene aikin da aka baka to ba sai ka jira ba an baka irin wannan umarni ma'ana ah, ai akwai hukumar da aikinta ne ta hana jirage wayanda ba su da izini eh, shawagi a cikin ƙasa to me yasa tuntuni ba ta yi wannan aikin ba sai ta jira an bata umarni ko izini sannan hukumar da ke da damar tabbatar da cewa duk inda ake haƙan ma'adanai sai mai license me yasa tuntuni ba ta yi aikinta ba sai ta jira an bata irin wannan umarni ta ma ta yi to a takaice dai akwai wanda ke da fahimtar kuma na cikin wanda ke da wannan fahimtar cewa akwai gazawa na hukumomi na gwamnati to kuma su ne aka zo aka aza wannan ko hakki a kansu na su tabbatar da cewa an aiwatar da wayannan umarni wanda ita majalisar tsaro na ƙasa ta ta bayar to a takaice dai muna da fahimtar cewa idan an tsaya a yadda ake haka to ba abin da zai canza don ba wani sabon abu wanda eh, ya shigo kuma ga shi yayin kuskure ba sa cikin gwamnonin ba cikin irin wannan tafiyar. Tuma sauran da haka maka kashe abu da zamu gabatar muku a shirin namu ne saboda karancin lokacin da muke da shi wuriya ta musamman ga shi Dr. Kabiru Adamu wanda ya taimaka ya amsa mana mu da muke dauke da su. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Shirin Afirka a yau kenan to yanzu kuma sai a gyara zama don kuwa ga shirin na muryoyin ku masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum Barkan ku da kuma sake saduwa da mu a cikin wani sabon shiri na muryoyin ku masu saurare. Shiri ne dai na Radio Hausa VOH daga nan birnin Tehran da ke tattaro ra'ayoyi mabambanta na masu saurare da suka shafi rayuwa ta da kullum. Malami na farko gare ka. Assalamu alaikum jamhuriyar musuluncin Tehran mai magana Kadora Diga ga dan Fulani Wurdi shugaban kungiyar da alkhairi muka zo reshin jihar Bauchi Najeriya to a yau ina son ku bani dama in yi kira ga gwamnati gwamnatin mu Najeriya da sabbin hafsoshin jami'an tsaro ya kamata su tashi tsaye domin ganin sun kawo ƙarshen matsalar tsaro da ya addabi kasarmu. Ganin yadda ake ta sashe-sashen ɗalibai muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mana dawwamammen zaman lafiya mai ɗorewa a ƙasashenmu na Afirka da ma sassan duniya baki ɗaya. Na gode jamhuriyar musuluncin Tehran. Assalamu alaikum radio BOH tehran mai magana ilyasu yakubu digawa ita suka ɗauki har bauchi to zan yi amfani da wannan dama na taya iyayen yara ɗalibai 'yan makaranta da aka sace a garin jangebe da ke jihar zamfara murnar da musu da yara da gwamnatin jihar zamfara ta yi hakika abun farin ciki ne to hakika muna kira ga gwamnatin kasar mu najeriya ya kamata ta zage damtse wajen kawo ƙarshen wannan 'yan ta'adda da ke sace-sacen yara ɗalibai a makarantu a yankin arewa maso yammacin najeriya Najeriya. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu na agwa mai faci daga nan zandar. Zan yi dan tsokaci game da siyasar Nijar. To talaka kun gani dai yanzu duk duniyar nan ba zaman lafiya ake ba ko ina dan Allah ku sha fama kan ruwa ba mai iya ja da hukuma. Kowa ya nemi dan abincin bakin shi abin da ya sauki a rayuwar duniya kowa sha fama kan shi lafiya. Allah ubangiji ya tilasa shi mana adalci. Dan ka da hankalin kama ta lokacin ka ne. Na agwa mai faci Bashir daga nan Zandar. Assalamu alaikum Radio VOH Hausa Tehran. Mai magana ne Alkasim daga nan Agadez jamhuriyar Nijar. To a yau zan dan tsokaci saman e shugabannin na kasashen Afirka. Shugaba eh, a yi zaɓe a kada ka kaki ka yarda da zaɓe. Yan adawa can su ci zaɓe a hana musu zaɓe. Can wadansu kasashe haka diba kuma yan adawa ya fito e neman takara sai kaga ga e an hana shi neman takara. To mu gaskiya e inda shugabannin wannan kungiya ta ECOWAS suna da amfani ga inda ya kamata a ce suna talakawa bayani. Sai ka ga shugaba yana cikin wannan kungiya amma kuma yana kama karya cikin kasashe tashi lafiya. Assalamu alaikum sashen Hausa na biyu Hausa barkamu da warhaka. Mai magana Lawli Hamdu daga Niamey Nijar. Mun kusan fiye da kwana goma ba magana sadarwa ta intanet sakamakon ya mutu inda ya faru bayan bayar da sakamakon zaɓe. Ito eh gaskiya wannan mataki da shugabanni suka ɗauka ko in ce mahukunta suka ɗauka ba shi ne mafita ba. Abinda ke mahukunta su rika yin adalci tsakanin talakawa. Fatan mu dai Allah ya yi gaba. Barilla ina ga kai ne ma zan ja barki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji su ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. To shirin muryoyin ku masu saurare kenan to yanzu kuma sai shirin nan na kisoshin rayuwa. Isoshin rayuwa. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Zainab Bashir ce ke muku sallama. barka Barkamu da waraka barkamu kuma da sake saduwa a cikin wannan shiri na kistoshin rayuwa wanda muke karanto muku waɗansu kistoshi da kirubci a cikin wani littafi mai suna almajirai ma 'ya'ya ne wanda Nabila Rabi'u Zango ta rubuta. To a hali yanzu ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya. jikin malam abu ya yi sauki sosai don ya sha ledojin ruwa ga kuma magunguna da aka hada mashi yanzu numfashin shi ya daidaita nishin da yake yi ma ya yi sauki sai kwarin jiki kawai ya rage mashi a cikin awon da aka mashi aka gano yana fama da ciwon zuciya sai dai bai yi tsanani sosai ba sai kuma ulcer da take damun shi hakan ya sa aka ɗora shi akan magunguna kausar ce da nafisa suka zo kawo masu abinci don su alhaji sun yi sakko zuwa kano sun zo shiga suka haɗu da doktor saurin matsawa suka yi suna gaishe shi murmushi ya ce kausar ya karfin jikin ta ce da sauƙi ya ce da kyau ina baban naku fa nafisa ta ce ya je kano jinjina kai ya ce ai mai jikinku da sauƙi idan alhaji ya dawo ku faɗa mashi ina neman shi suka ce to har za su wuce dokta ya ce kausar ba ni nomba ɗinki mana shiru ta yi kamar bata ji ba Nafisa ce ta yi saurin amsar wayar ta sa mashi nambar murmushi ya yana faɗin na gode sai na kira saurin wucewa kausar ta yi tana hararar Nafisa bayan sun duba jikin malam abu suka ajiye masa abincin sanda ya ce sannunku da kokari mun gode sosai nafisa ta ce ai ba komi allah ya bashi lafiya sauka ta yi ta zuba mashi abincin tana faɗin sanda ka zo ka zuba ka ce sanda ya ce bari na gama bashi sai na ci ta ce to da wani gali yake a ɗakin jagwal yana jiran shi fito daga wanka jagwal kuwa yana sane ya ƙara daɗewa bayan ya fito gali ya ce wai har yanzu dillalan bai zo ba ne jagwal ya ce ni da nake wanka ai kai zan tambaya jiya ma da na kira shi ya ce mani baya gari ka kwantar da hankalinka za ka samu gida gali ya ce ai na kosa na je na huta ne amma zuwa gobe za ka hada mani kudin motar ko jagwal ya ce ko zuwa dare ma za ka iya samun su don za a kawo mani wasu kudade washe baki gali ya ya ce amma na gode maka shi yasa nake son ka jagwal ya ce to wai ni gali ba za ka bani komai ba ne gali ya ce haba jagwal kai da ka sayi mota me kuma za ka yi da kuɗi jagwal ya ce ai na ga kuɗin naka da yawa ne gali ya ce kenan za a baka wani abu jagwal ya ce tashi mu je akwai abin da zan yi a kasuwa fitowa suka yi gali ya ce wai ba za ka ɗauke motar nan daga nan ba ka san fa ana iya biyo sahunta kuma ka ga a fili take ko kuma ka rufe ta Jakwar zai yi magana sai ga wasu mutane cikin kayan gida suka wajen wajensu daga bayansu kuma wani ɗan karota ne sanye da kayan aikin shi gaban gali ne ya faɗi sallama suka musu tare da basu hannu suka gaisa ɗan karotar ne ya ce dama tambaya muke yi ne waɗannan 'yan sanda ne nuna musu id card su suka yi jagwal ya ce to allah ya sa mun sani Ɗan karotan ya ce dama daga garin daura ne aka aiko mana da rahoton waccan motar da yake motar tana da security a jikinta haka ya ba mu damar sa nomba ɗin a cikin kwamfuta cikin ikon Allah muka samu location ɗin inda take. To da muka zo kuma mun ganta ita ɗaya shine muke tambayar ko kun san wanda ya ajiye ta saurin kaura kai gali ya yi gaban shi yana faduwa a ran shi yana faɗin na shiga uku da na san akwai na'ura a jikinta wallahi da na haƙura da kuɗin na bar motar jawal ya yi shiru bai ce komai ba hannu ɗaya daga cikin mutanen ya sa aljihu ya ciro hoto yana faɗin an ga hoton wanda ya sace ta nan ma muna da shi a zabura gali ya zo guduwa cikin zafin nama suka dango shi rantsa-rantsa ya fara yana faɗin ba satar ta yi ba ɗani ya taho ya yi mari ya ɗauke gali da shi a gigice ya tsaya yana mazurai kallon shi yayi ya ce suna na inspector bello kuma daga daura aka turo mu alhakin da ka yi masatar makudan kuɗi da mota shine ya kai mana rahoton ka wannan dalilin ne ya sa muka biyo ka saboda kai ƙaramin ɓarawo ne shi ya sa baka lura akwai na'ura a jikin motar da ka sata ba ina kuɗaɗen da ka ɗauka suke gali ya ce "Idan allah ku rufa mana asiri wallahi zan baku amma na taba wasu a ciki bello ya ce idan muka je ofis za ka yi bayani ai to jama'a lokaci ya mana halin nasa sai allah ya kai mu gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya a madadin rediyon voh hausa da ke karkashin tashar talabijin ta hausa tv ni zainab bashir nake cewa mu zama lafiya To masu sauraron mu kar dai a sha'afa cewa ana tare ne da Radio Hausa VOH a cikin shirin sa na yammaci. Yanzu kuma ga shirin nan na dokokin zamantakewa. Dokokin zamantakewa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم musallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin jama'a masu waro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na dokokin zamantakewa idan masu sauraro na biye da mu a cikin shirin da ya gabata mun yi kokari mun bijiro da yanayi da kuma nau'o'i na kotuna da ke tarayyar najeriya domin ƙarin ilimi da kuma sanin waɗannan kotuna da ayyukan da suke yi mun gabatar da abun a takaice ta yadda da yake ba wai kurin muna so ne mu ba da gaba ɗayan lokacinmu akan al'amuran da suka shafi dokoki na ƙasa guda ba kamar yadda muka alkawari bayan mun gama da najeriya za mu shiga sauran wasu kasashe na afirka domin mu san abubuwan da suke tattare da dokokinsu na zamantakewa domin mu samu mu zauna lafiya da kowa kuma zamantakewa mu ta zama managarciya to abin da muke so mu bayani a takaice shi ma dangane da tarayyar da ta najeriya bayan mun san kotuna mun san nau'o'in kotuna din da ke najeriya da kuma ayyukansu su shine al'amarin da ya shafi 'yan sanda ayyukan ɗan sanda alaƙar 'yan sanda da sauran jama'a da kuma wasu abubuwa da aka ɗanyi wani gyara na dokokin da suka samar da su 'yan sanda ɗin da ayyukan da 'yan sanda suke wannan abu yana da muhimmancin gaske bisa la'akari da cewa kamar yadda muke ji ne kullum tun muna yara ana cewa ɗan sanda abokin kowa to duk wanda aka ce abokinka to ya kamata wannan abokin naka ka san shi sani na hakika sannan ka san wani ayyuka ne yake tattare da shi waɗanda suke masu amfanawa ga kai kanka da ƙasarka da kuma shi kansa ma mai aiwatar da ayyuka ɗin da kuma al'umma baki ɗaya saboda haka ya waje ba ko da a dunkule ne mu fahimci mawaye ma tukun ɗan sanda sannan menene ya samar wace doka ce ta samar da ɗan sanda sannan wada ayyuka ne 'yan sanda suke aiwatarwa domin su kasance sun kare haƙoƙin mutane waɗanda suke rayuwa a cikin wannan ƙasa baki ɗaya domin akwai abubuwa da dama waɗanda mutane za su iya kasancewa daga nesa suna ba su ma'ana dangane da aikin ɗan sanda ba tare da sun san hakikanin wannan abun da suke fassarawa suke bashi ma'ana haka din yake ko kuma ba haka yake ba to saboda haka ya kamata a ce mutum ya san menene hakikanin alakarsa da ɗan sanda sannan idan ma akwai wasu abubuwa da suka jawo ɗan sanda zai zo ya yi bincike a gidan mutum ko kuma ya kama shi mutumin ko kuma ya isar masa da sammaci ma da kotu ta fitar da sammaci a kawo mutum dan sanda zai iya zuwa ya kawo wannan sammaci da sauransu to duk waɗannan abubuwa ne waɗanda suke masu muhimmanci ya kamata a ce mutane sun san su domin nan gaba ko da wani abu zai iya bujirowa kai koma dai wani abu bujiro ba mutum ya san alakansa da waɗannan jami'ai na tsaro musamman dama ɗan sanda su an san shi da suna daga cikin jami'an tsaro yake duk wanda ku aka ce jami'i ne na tsaro to kaga kenan tsaron lafiyar mutane tsaron dukiyar mutane tsaron rayukan mutane tsaron dukkan wasu abubuwa na haƙoƙin mutane ina daga cikin wasu ayyuka a dunkule da za ka iya cewa sun tattaru a wajen ɗan sanda to idan muka duba a dunkule za mu iya cewa akwai al'amura waɗanda suka samar ko kuma wata doka da ta samar da wannan wani wato body ko wani wato organization ko wasu al'umma jama'a waɗanda suka tattaru a hukumance ake kiransu da 'yan sanda doka ce ta samar da su kuma dokan nan majalisa ta yi ta kuma al'amura ne waɗanda za ka iya cewa an yi shi domin babu wata ƙasa a duniya nan da za ta iya ci gaba ta kuma wanzu ma. ba tare da ta tattaru da waɗanda za su dinga aiwatar da dokokin ƙasa ɗin ba su kula da dokokin ƙasa sannan su kula da haƙƙoƙin al'umma sannan su kula da abubuwan da za su kasance an zama ana tafiya ana zamantakewa da juna cikin zaman lafiya ba tare da tashin tashina ba to waɗannan waɗanda za ka iya cewa shi isa ma kamar yadda na faɗa da farko ake cewa da ɗan sanda abokin kowa saboda su suna tarayya da jama'a Sabanin sojoji sojoji abin da aka san soja shine a daji wato idan wani abu ya zo na yaƙe-yaƙe shi ne zai je kare ƙasa ya kare mutuncin ƙasa soja dama ba a magana cewa soja yana cikin al'umma yana tare baka taba jima an ce soja abokin mutane ko abokin kowa ba amma shi dan sanda da ake cewa abokin kowa saboda a cikin al'umma ke tare a cikin al'umma tare da su yake rayuwa ayyukansa duk ya shafi ayyuka na su al'umma din baki daya saboda haka ka san shi ka kuma san ayyukansa suna da muhimmanci to a takaice doka ce ta samar da waɗannan waɗanda ake ci musu 'yan sanda doka ta samar da su kuma dokan nan majalisa ta yi ta sannan aka kasance an tabbatu akan cewa to idan akwai dokoki waɗanda aka yi su da dama shekara da shekaru to akwai ƙorafe-ƙorafe da mutane suke bujirowa da su to yaya za a yi dangane da wannan korafe da mutane suke da su dangane da 'yan sanda da kuma waɗansu ayyuka na 'yan sanda ɗin da kuma abubuwan da suke aiwatarwa to wannan ne dalilin da ya sa a shekarar da ta wuce ɗin nan shekara ta 2020 aka samu wani abu na yin kwaskwarima aka yi gyaran fuska dangane da wannan doka da ta samar da aikin ɗan sanda da kuma ainihin su kansu 'yan sanda din, wannan doka aka yi mata kwaskwari ma. to abin da yasa a yanzu nake yin wannan matashiya domin abin da za mu bujiro da shi na ayyukan ɗan sanda da kuma abubuwan da ya waje ba a kansa hatta yaya za a yi ya yi kame wajen kama mutum wanda ake tsammanin ya aikata wani laifi da kuma waɗanne ayyuka ne mutum zai iya yi ɗan sanda ya zo ya kama shi kuma ya tafi da shi sannan wajen kaman nan zai tafi da shi ne ko kuma dole sai ya masa masa ankwa a wani lokaci ne bai cancanta ɗan sanda sanda ya sawa wanda zai kama ankwa ba a wani lokaci ne ya cancanta ya sa masa ankwa sannan kuma yanayin ma yin bincike a gidan mutum yaya za a yi a ce yau dan sanda ya shiga gidanka ya yi bincike yana bukatan wani abu ne na court order sai wata kotu ta bashi wani abu wanda za a iya cewa izini na cewa ya je ya maka wannan bincike ko kuma akwai lokacin da zai iya ma yi maka bincike ko da babu wannan court order din akwai abubuwa da yawa saboda haka abin da nake so insha Allahu muna ƙoƙari ne mu fahimtar da al'umma tsakaninsu da 'yan sanda da kuma ayyukan da su 'yan sanda suke yi domin shi kansa wani abu ne mai muhimmanci wajen tabbatuwa akan al'amura na dokokin zamantakewa tsakanin al'umma din tunda in ka san wanda yake tabbatar da doka din wanda yake kokarin ya ga cewa doka ta tabbata ka san aikin aikinsa sannan kai kanka ka san menene abin da ya kamata ya yi maka wajen kare naka haƙoƙin da sauransu to wannan yana daga cikin al'amura masu muhimmanci to a wannan mukaddima ko kuma wannan matashiya da nake yi insha Allahu akwai abubuwa wanda za mu gabatar da su a mu na gaba wanda za mu fito da abin bisa wannan wato ko kuma waɗannan dokoki da aka yi kwaskwarima a shekara ta 2020 ashirin a wannan ne za mu yi magana wato kenan ba ruwanmu da wanda kafin wannan shekara ko kuma kafin a yi wannan kwaskwarima ko a yi wannan gyaran fuska ga waɗannan dokoki da suka samar da ɗan sanda to ba mu da ruwanmu da wannan a'a za mu ɗauko wanda aka yi kwaskwarima ne mu tsamo wasu abubuwa masu muhimmanci mu san ayyukan ɗan sanda da ayyukan da ba nasa ba da kuma haƙƙoƙin da zai kare da kuma alaƙarsa da al'umma baki ɗaya insha Allah a shirinmu na gaba za mu yi ƙoƙari mu fito da abin dalla-dalla ta yadda al'umma baki ɗaya su amfana mu ma mu amfana kowa ma ya amfana domin in ka san mutum ka san ayyukansa to baka da matsala insha Allah to za mu tsaya anan sai shirin mu na gaba insha Allah za mu ci gaba wa sallallahu ala muhammadin wa ali muhammad Shirin dokokin zamantakewa kenan to yanzu kuma sai shirin na ƙarshe shirin duniyar mu a yau. Duniyarmu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyarmu a yau. Shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a mataki na ƙasa da ƙasa tare da dubi akan su da kuma jin mahangar masana a wasu lokutan. shirin namu na yau da Allah zai dubi ne dangane da ziyarar da jagoran mabiya addinin kirsa na ɗariƙar katolika paparoma francis ya kai ƙasar iraki da kuma irin sakonnin da wannan ziyara take ɗauke da su ga al'ummar iraki da kuma al'ummomi na yankin gabas ta tsakiya da ma sauran mabiya addinai a duniya sannan kuma za mu ji mahangar wasu daga cikin malaman addinin kirista daga najeriya akan wannan ziyara da fatan masu saurare za a bi mu a hankali domin jin cikakken shirin wanda ni abdullahi salihu katsina zan jagoranci ragamar gabatarwa tun a ranar juma'a da ta gabata ce dai jagoran mabiya addinin kirista na ɗarikar katolika paproma francis ya fara gudanar da ziyara ta kwanaki uku a ƙasar iraki wanda kuma wannan ita ce ziyara ta farko da wani babban malamin addinin kirsa a matsayin fafaroma yake kaiwa a kasar wanda kuma ta ɗauki hankali a bangarori daban-daban na duniya kuma wani ziyara dai tana zuwa ne a daidai lokacin da ake fuskantar matsaloli a duniya musamman ma dai matsalar nan ta cutar corona wadda ta addabi duniya baki daya wanda kuma duk da haka ya jaddada cewa yana nan kan bakansa na gudanar da wannan ziyara da ya kudiri aniyar kaiwa a kasar iraki inda tun daga farko ya bayyana cewa zai gana da babban malamin addini na kasar irakin ayatollah sai da ali sani da kuma jagorori na mabiya addinai da suka hada da addinin kirsa da sauran bangarori na al'ummar kasar irakin da ma sauran kabilu bayan isarsa birnin bagadaza a ranar juma'a da ta gabata papa roma ya samu gagarin matarba daga gwamnatin irakin inda firaministan kasar mustapha alkazi ya tarbe shi a babban filin suka da tashin jiragen sama na birnin bagadaza bayan kuma paparoma ya zarci fadar shugaban kasar iraqin a cikin birnin bagdazan inda nan ma ya samu kyakkyawar tarba ta ban girma daga shugaban kasar iraqin barham saleh bayan nan kuma sun tattauna akan batutuwa da dama waɗanda suka haɗa da ƙara ƙarfafa alaƙa tsakanin gwamnatin iraki da kuma fadar vatican hakanan kuma bangaren biyu sun tabo batun halin da mabiya addinin kirista suke ciki a kasar iraki inda shugaban kasar iraq in shaida wa fafaroma cewa mabiya addinin kirista iraki bangare ne na al'ummar kasar waɗanda ba za a taɓa raba su ba domin ko iraki kasar su ce kuma babban bangare ne na al'ummar kasar iraki waɗanda su ma suna da hakoki kamar kowane ɗan ƙasa ta cin addini da kuma inci na siyasa shi ma ana sa bangaren fafaroma francis ya jinjina wa gwamnatin iraki akan yadda take baiwa mabiya addinin kirista a kasar haƙoƙinsu da kuma ba su kula ta musamman kamar yadda jaddada cewa ya zama wajibi kara samun irin wannan fahimta da kuma taimakekeniya tsakanin dukkanin ɓangarori na addinai bayan kuma papa francis ya gana da shugaban majalisar harkokin irakin muhammad halbusi kamar da kuma ya gana da manyan malaman addinin kirsa a birnin bagdaza tare da halartar wasu daga cikin majami'o'i na mabiya addinin kirsa da suke birnin sannan kuma roma ya yi wani abu wanda ya dauki hankula matuka a lokacin da yake cikin birnin bagdazan inda ya girmama dakarun sa kai na al'ummar iraki waɗanda suka fatattaki 'yan ta'addan daesh wato dakarun hashtu sha'abi inda ya bayar da kyautar cazbinsa wanda yake amfani da shi a taurukan addini a fadar batukan ga ɗaya daga cikin manyan kwamandojin rundunar ta sa kai ta al'ummar iraki wato rayyan alkildani wanda shi ma mabiyin addinin kirista ne amma ya shiga tare da wasu kiristoci a cikin musulmi domin kare kasarsu da al'ummarsu wanda hakan ke nuna da cewa paproma ya nuna cikakken goyon sa ga ayyukan dakarun sa kai na al'ummar iraki tare da karfafa mabiya addinin kirista na kasar iraki da su haɗa kai da 'yan uwansu musulmi na kasar domin yin aiki tare saboda ci gaban al'ummarsu da kasarsu wani abu kuma wanda shine ya fi daukar hankula a ziyarar ta fafaroma francis a kasar iraki shine ganawarsa da babban malamin addinin musulunci na kasar irakin ayatollah said ali sani inda fafaroma ya kai masa ziyara har gidansa da ke birnin najab kuma suka tattauna muhimman bututuwa da suke da alaka da mahimmancin samun fahimtar juna tsakanin dukkanin mabiya addinai da kuma zaman lafiya da girmama fahimta ta mabiya addinai musamman ma kirsa da musulmi kamar yadda kuma suka bayyana haka da cewa shine ya kamata ya zama tsakanin dukkanin mutane a duniya papa roma ya yi godiya ta musamman dangane da fatawar da aitullah sani ya bayar ta yin yekuwa domin kubutar da kasar iraki a lokacin da mayakan 'yan ta'adda na da'ish suka shigo cikin kasar da nufin mamaye ta inda suka fara yanka musulmi da kirista da ma duk wanda ba a cikin su wanda fatawar ayatollah sani ce ta bayar da damar kafa rundunar sa kai ta al'ummar kasar iraki wadda ta hada dukkanin bangarori daga ciki har da mabiya addinin kirsa da sauran musulmin kasar inda wannan runduna ce ta kubutar da dubban kiristoci daga yankan rago a hannun 'yan ta'addan na Da'ish, kamar da kuma ta kubutar da manyan majami'o'i na mabiya addinin kirsa na tarihi da suke kasar bayan kuma fafaroma ya kai ziyara a babbar majami'ar birnin mosul wadda aka gina ta kusan shekaru dubu biyu da suka gabata kamar da kuma ya ziyarci garin ur inda aka haifi annabi ibrahim alaihi salam wanda yake a lardin nasiriya a kudancin kasar ta iraki to dangane da wannan ziyara ta paproma francis a kasar iraki muna tare da reverend joseph john hyde mataimakin shugaban kungiyar kiristoci ta najeriya wato kan reshen arewacin najeriya Rafinan Joseph bayan yi maka farka da zuwa da lalemar habin a cikin wannan shiri namu. Za mu so mu ji mahangar ku dangane da kuke kallon wannan ziyara ta Paparoma Princess a ƙasar Iraki a matsayin ku na jagoran mabiya addinin kirsa musamman a nan Najeriya. Uh, ziyarar da paparoma mai girma paparoma da mai ci yanzu ya kai a uh, kasan iraki ziyara ce mai muhimmanci ga duka mutane dariƙan katolika da kuma krista ga baki daya a duniya da kuma duk wanda ma ba krista ba domin wannan ziyara ya zo ne a daidai lokacin da duniya ta shiga cikin wani matsayin wahala akwai bambance-bambance na addini akwai bambance-bambance na kabila mun tuna da cewa shekarun baya lokacin da pope john paul yana nan da rai shi da kanshi ya so ya je iraki amma lokacin saddam na da rai amma abun bai zo ya yiwu ba to wannan fafaroma domin yana so ya gan an hada kawunan jama'a an samu domin zaman lafiya a duniya ya samu dama a lokacin nan ya kawo wannan ziyara a gunmu sai dai mu ce allah ya sa dalilin wannan ziyara a samu kyakkyawan fahimta abubuwan da dama sun zama na rashin yadda allah ya sa a magance su domin duniya tana neman a zona tare musamman matasa yara da mun haife su suna zuwa makaranta ba su san bambancin addini ba suna jarabawa ba su san bambancin addini ba amma idan sun shiga cikin al'umma sun shiga cikin masallaci ko cikin coci sai su je ana faɗin bambance-bambance to dole ne mu nemi hanyar da zamu nuna masa da cewa ba son mu bane kuma ba daidai bane waɗannan bambance suna faruwa idan akwai hanyar da za a gyara a gyara to idan a zamanin su za su ga irin wannan ziyara zai koya musu wani abu in ya yiwu ma zai zama sanadin da za a samu sauyi da gyara a cikin al'umma. to ɗaya daga cikin manufofin wannan ziyara dai ita ce ƙara kusanto da fahimta a tsakanin mabiya addinai da kuma girmama fahimtar juna da zaman lafiya ya kuke ganin wannan ziyara za ta iya tasiri wajen tabbatar da hakan musamman maganin yadda ta ɗauki hankula a duniya son fafaroma ne da kuma duka mabiya mu gan an samu kyakkyawan fahimta na juna a tsakanin kirista da musulmai da kuma kowane mutane kai kada mu manta fa akwai bambanci tsakanin wasu musulmai da wasu musulmai wasu kirista da wasu kirista to son mu nema a samu fahimtar juna tsakanin krista da krista musulmai da musulmai krista kuma da musulmai da kuma duk wasu addinai da suke cikin duniya domin idan an samu wannan kyakkyawan fahimta za a rage yawan fitattunu da suke sasowa a duniya za a rage yawan kashe-kashe da muke ji suna faruwa jama'a za su ci gaba da rayuwa na walwala a irin zamanin da muke ciki idan ba a magance bambance-bambancen nan ba to maimakon mu fito da sababbin kimiyya da fasaha da za su kawo gyara su kawo ci gaba za mu shiga wasu abubuwa ne da ba za su kawo mana nasara ba sai su koma da mu baya to mun ji daɗi da cewa shi roma ya kai wannan ziyara muna kuma kuma farin ciki domin idan ka karanta duka jaridu zaka gan jama'a da yawa sun taru wato ya nuna da cewa idan fa an zo haɗin kai jama'a ba su da wannan bambanci to dama me yasa ana samu bambancin bambancin nan me ya kawo rashin haɗin kai din nan shin su wane ne suke zuge su wane ne suke raba mu to idan mun gane su wane ne sai mu guje su in sun zo da kwaisuwansu mu ce musu a'a mu ci gaba da guma juna ina laifi laifi domin musulmi ya je ya marabce fafaroma ya je ya murnar zuwa fafaroma kasansu ina laifi idan krista ma ya je wani babban malamin musulmi zai zo kasansu zai je domin ya saurara ya san me ake yi na tuna shekarun baya lokacin da nake babban sakatare na krista a kaduna idan an yi tafsir nikan je ni na domin ni saurari tafsir baya domin wani abu bane domin ni koya kuma in kara jaddada muhimmancin zaman mu to na ga wannan ziyara wata abu ne da na kara koya in gane da cewa idan an ci gaba da kyakkyawan zaman zamantakewa duniyar mu za ta yi kyau rabaran wannan ziyara ta fafaroma iraki ta samu karbuwa a wurin al'ummar iraki musulmi da kirista da ma dukkanin sauran bangarori na al'ummomin gabas ta tsakiya da ma al'ummomi daban-daban na duniya a ganin ku me kawo haka kuma waɗanne darussa ne wannan ziyara take koyarwa ga mabiya addinai ziyarar da roma ya kai Iraki dole ne ta samu karba a gurin kowa da kowa. Idan ma wani ma bai karba wannan ziyara ba yana da wata damuwa a kai to kagan wannan baya son zaman lafiya baya son kuma mutane su zauna tare papa roma babban shugaba ne na daya daga cikin manyan-manyan darekun coci coci namu to allah yana amfani da shi domin ya kara dankon zamanci na mutane ga baki daya idan har yayi ban gan wani zai kasance da damuwa kuma ko rashin yadda ba ni a karance karance da ne da kuma ganawa da ne da malamai da yawa ko kuma fasoci da yawa na ga mutane da yawa sun ji daji sun ce ah, dama an ci gaba ana irin wannan ya rage yawan zato da da muke yi wa juna ya rage yawan zargi da muke yi wa juna amma a ganmu muna zumunci mu ma a karamin wurin da muke kamar mu da muke Kaduna a gan babban limamin musulmi ya zo coci namu a gan babban limamin Kirista ya je masallaci ko ya je angon da musulmi ne ya yi ziyara wannan ma sai yasa na tuna wani abin da ya faru jiya wani daga cikin yana ya aure jiya wani babban limami a Kaduna wanda ake ce da shi shek Haliru Maraya ya zo ya zo na cikin coci daga farkon sujadan har karshe lokacin da an bani dama ne gaishe jama'a da suka zo mani da kuma gode masu na yi magana sosai na jin daɗi na domin ya zo ya nuna min goyon baya ya zo kuma mu yi zumuncin auren nan tare na kuma gayawa shi angon da matan shi na ce to ka ganga wata koyi da wannan bawan Allah ya koya maka idan kai aure ka haifi yaya ka koya musu su yi zumunci da mutane kada ka koya musu su guje mutane domin bambancin addini ko bambancin kabila. to jama'a masu saurare da wannan ne muka kawo ƙarshen shirin namu baki daya na yau godiya ta musamman ga bakon namu rabran joseph john hive mataimakin shugaban kungiyar kiristoci ta najeriya wato kan rashin arewacin najeriya wanda ya kasance tare da mu a cikin wannan shiri sai a saduwa ta gaba da yadda allah za a ji mu dauki da wani jigon kafin wani lokaci a madadin kwa da kowa ni abdullahi salihu katsina wanda na shirya shirin kuma na gabatar kamar da aka ji da ke muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. To da wannan ne kuma kawo ƙarshen gaba ɗayan shirin na wannan lokaci sai kuma can gobar safe idan an sake lalubo mu. Yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan Radio Hausa VOH ne Hassan barka ta gabatar da shirin ke cewa da ku mu kwana lafiya daga nan birnin Tehran.